بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العزيز الحكيم nga ba su koya filo igbulogin bai karatun yin littafin umdatul ahkam ya alhafiz abdul gani al-maldisi so ci gwiman ko da alkhairi idan kitabul jihadin yanakin adisiyan kpako a adisiyan kpauba cetunni 401 hadisi biya yi daga bayan abu huraira na goyi fayin da ne ba zaye alkhairi na dabo ya zandoro na gallo e kudana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga yati falalayan zai ji lokuda chade cina kidi ma min maklumin yuklamu fi sabilillah zandoro na dacin filin kona ekun na yakun na shari'a jin da bayina illa jaa yawmal qiyamati wa kalmuhu yadma gaza ga bi fo kiyamai etin na wa fi jingya e ja tiya etin na na don ku da allahun launu dam wato sifa yin ya na wudana sifu yin ya kalu yega na ike nan amma war rihu rihul misk eka yega na waye kiyo eka al misk ne ugo falala ya zawu ekun da wani to ato iga da fikin sunna ya sayyid sabiq rahimahullah un bebe bayani tiya zai addakun zadacin ekun da tutuci wulana da wuce wufe ji rayu efo bai fahimgo ci wa gai gana tula hadisi na ji tula ya ci sha ne za ku da wani gayi a fuza ganuwa a majin sallah a da da suso kin na bi jiyan ji bai shuhada wa uhud ji zai jawo kunyan uhud da wani wajen sallah kuma fanuwa gala ka ya gya wuce ji da gya wuce ji ga sa a fanuwa to sai sabik wuce bebe bayani gan zandoro na game ji rayuwa wudan tiyan kuda adan tin kuda na dauda ne latsa bai tsaye ife ji rayu to zan na gabe a su hukunci yawon ga hukunci ya shahidu ya ebo bo e na laulo kuna wai sababi ya e tinu da kuda wana amma zan na no a gula da alkafa ne amma guji sallah amma za da ce kun da ya ce nukan harka ji ya kun ya gobe alaula da cika ci ne alau cika ci ne wani ma wadda gagamin ka ni ko allah nuwoyi wafi ajali fayalan ga hukuncin zannan afunuwa afunuwa amma ji kun sallah ya wani gobe za a wuda ga kafiri ji wani a tere wani wani ji faruwa zan da ce ci gayu wani da su a fayalan felauza wato addan za tekun alkhairu mu ci kuyo iza dai ga tsoye tina don ku daukin don da abu salama ya bayan umu salama tina dole ga ya tina ga ikpa ajali mutu ya kuyen uhud su kuga da alkhairu ansal bin sa'ad as-sa'idi رضي الله عنهما حديث يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت أخرجه مسلم صار أبو أيوب al'ansari emi gaba nabi muhammadu kayan cin sallallahu alaihi wasallam nulo madina na ya ga annabi ga da madina wani zandoro fede fu ba ga wuce mi wubo ndoro gwa sun rakun rakunyi a nabi gangin bai jamaji ga ya lugwa ya lugwa enyi wani su ji foro na bugu gada ya ci na bai wancin gane da wani emi sahaba wuce kun na gabo rakuni annabi Muhammadu ya ce sallallahu alaihi wasallam abu ayyub al-ansari madina ce mu gabe ga hadisi yau ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga zandoro saka lokodana ko shilozo lokodana khairun mimma talat alaihi shams alkhairi na zaga dina ga yanayi gidilla filena ba ta hadisi na je ugo yake yau ya falalaye jihadi amma iga jihadi bai sharati zi kin ga sallah bai giya sharati zi na na uga ce bai wa dila da ya jihadi wucana na to ya jifi Nigeria wani yi fitina wuce ji jihadi a ina ya jihadi na to ya zaga su ilaza e ji lissafi da safiyan a wuce wani wuga yi jihadi gada ya musulmi jobe kafiriya na sharati wuce ha gomina mini sharati jo tishiye musulmi ji mi sun gari muwafaka e tiki bo ala jihada da zama fi kafiri wujin ne soje mandoci ya kumi ne kai ya tishi waya kita ce mai bai tishe musulmi ji ya bayani ga da ji jihadi na a'a e wani tishi riga ke maslaha ya e kuma ya gunguti maslaha na tsaya gun kafiri ti ga ya tafi na amfani da ba ya e kude ne ga tishe kafiri da ta wasu yana amfani da ba gana ga ya ci maslaha ile ya kunna ga guyi kashi wa yi da shiri ka shi da ibn qur'an ga wa a'iddu lahum min quwwatin wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr sadi tafsiru ga kowa na tsoce gana da na tsoce bai biyu ce na kira na endoro na lagu ku zamani na ya fitiye koji kijo bata ya dai tattali ya bi kusa ya ga suwa a ci afiya kene ya fita za zafi yakin ba a ga yi tafi endoro na ga shiri waye zamani na wa? da karkashi ayan nan ya na za soja agun yi na waga agun a a'a ya da shiri ya ka ya ku zamani babu da ya musulmi shi dole ya ga amerika ci ga lokin ya ga ita tafi bai ne muna ciuce daga fitewci ta yi gala ga ya kara su ko jijin lamini ya ya kafin rijiyu banza a'a gama la boko haram ji luyin ji ne soso ibuna e hatu ta tiye kai da shari'a ba ka shanga ko an je je je umaki ya ji na yi na ka'ida da ku shari'a da wannan amma bici so che bomb na ji kwa e je je udo ji amma to ga da shiri da na ja a gadda ba zumo zuwa wangi ji na ji ku ya made za zuwa sai musulmi ya giye ji allo shi talaka ja zo. da sun na jihadi ba jihadi na abu na ji jihadi an adda littafin da ci mileta ba zai je kun littafi na wasu da muhimmanci gaske hukun yawo da mai ta masalacin gayi fatawa ji hube bai rai cinye ba ya na man wace kwaye sun na zamani ji gaga ya tubo ya ci taksirul hukka ya zo ci ji kafiri da ya si side bomba na ji ukun caji bayani na maji man ji ji ti masala ne fitina na ya dazan ele ya gayi ya ku jihadi ku a yajin ya guru na fatawa juyo ya man wuce ku ji al'ufaini bin ba ga albani man ko rabiul madalisi ina ga gatiya hali na na gbaru fi ke tuba ce le ga adini a yajin wani fi ke waje ci fi fatawa wuce ji ya e gwana gwakwa yana jire ku fi ne to ya gbaru fi jibon a ce le ga agaghị musulmi aga mai ladini to ebe da ile ga agata gala sunne nigeria ga wale jihadi bi mini sunna mu jama'atu ali sunnati wa dawati go wal jihadi ko wal fasadi ya wuji jihadi ya ba na ya wuji jihadi ya wuji jihadi ya ne so kuka wujin min ya hadisi ne ke bazaye ce falala ya jihadi wani ga hadisi abu qatada al-ansari wawa al-ansari sahaba wuce madina ciwo al'ansar ce jamoyan al'ansari al'ansari wani nisba a jiza ya badanin alminawiyun albidawiyun uga kharajina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yi biya tiya bai tuci sakwai fundoci ila hunain da kunye hunain e ya kuma yau na musulmi jide nasara baku bana adde lekun sarawin bo na larauce ga gani mana wuce faya labari gafa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi ci faya gafa wuce ga man qatala katilan lahu alaihi salbuhu lahu alaihi ne bai su so annabi sallallahu alaihi wasallam ga man katala qatilan lahu alaihi bayyina falahu salabuhu qala ha salasan e ko hunaini nan ga wace ga de dukiya bu salawin e ko hunaini nan ga bo adi asali ya khawarijo idza ba gina tin ya na annabi ga kaya ko zona wani ga ganbi bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga aidil ya hadalce bayan o nan gagya an kalli annabi anakin sallallahu alaihi wasallam ga in lam a'dil man ya'dil kami muhammadu jin adalci za ji adalci annabi feji ishara lobu ga sa tahruju min dhidi ala idza jabet ya zuri ya zabagin naji a feji sallah amma a fe gba qur'anu amma wa gwe ko gyaga wa gwe yi gyaga a ji fahimta yana ibada a da fi gba na sija ma ki qur'anu yahu a ti mo tituna ngole sifa wariji mu ci kuna nabi jina da wannan e gba qur'anu da nan ga wagalli sallah ya ga sallah ya gbai o ma chali a de tsanani ba tun ibada a de tsanani ba tun ibada ga lokaci na albani ga mu fedu bayan ita aqida ba mu ji munazara bayan shewa albani na fati salatin nabi na fa ga a'a iza jayo na je bu ya dini na amma ajika ajika e kaki ta ajin wala adini ya gun ala adini na ba da fahimta ji tutatiyan adini ga ya bana mu fedo bayan ya ka sallah ko ga ba sallah zuman ba kafire le man kona je wasu sun ci sunna wala bogon no jabe a ce ga ji sallah zafara ba an ga wuce wa gujin ne wuce yabo na haɗe zai wakan albani wasu zamfara ba ilimin addini wani amma ya giba gina jiga a jisar zumu ba nke ya gbin ife bi a yayin cinjin har bai lokaci na aga sallah ba zumu ba a ke ya gbin ife tun zuma ishe shoko sai na su ba jina ga ma e shi na wa lekin do sa shi haji fe jina fila da shi ne ne wugwayin tsananiya bai addini ana amma Allah dini daga wasu sahaba da bi ba sallallahu alaihi wasallam a tutu ta ti fahimta ji ibn e, wallahi talawa ga gumbi hawariji wangi ene yelen ba so na mude bukata wa so we bitilen ba irin doro amma fahimta bodi ngala shewa albani gaga wangi ndoci fitnatu takfir ubu ga zandoro daga addinin lawo ma yi bi fahimta yin sahaba jana hadde na ka waje dan bidiya na a ga wagani sahaba ji tati bo ga a ah, na tsaye a lobe yawa gaje dan bidiya bo gadi bo ya dini tuna nga zai ga wa nabi ya ji kazana na bai kawai ya ya aye ko na yi ho e kwa sahaba ji anni sahaba wa na ci ti feji maulidi ko anni a fe ji zikiri kawai ya uzira na amma waga da na siji na gaji zikiri na wa nabi na wani jahili na fele yana ganga a sama yana shari'a ga daga yajo amma an ni sahaba na bife jiwo a ce ga hawari jiyo an yi sahaba ji dikliya ya gya shi ga kafirin dikliya sai na usman ali ga kafirin hawari ji ma can ga kafirin yau na ji wa ka na biya na aliya na biya wasa to kayi da wuce ko gai kiyo ki sahaba ji ji rayuwa jihadi ne wannan ngala imamu ahmad ga kayi da ne ke sunna ne gai ki sahaba ji ta tiwo kan gawa ya ala sunna amma wa waya wa ji si ga wani lotun bai wani implement ya tiwo wallahi wa gade uzuri wa da practical aspect ya sahaba ji e ba tuwa ba bai hadisin ne gama la zai ji ka tuwa na faidi e wani da ajin hadisi ya waga eh, a wadai dalili ne adin haya a wadai dalili an ni ga sahaba ji apply haya nan ko hadisin nan saka yi da nan kan gawa gago kacha ga ajin yau maga mitwa su ko ya yi fahimta wangi bai wuce hadisi na ya bebe yi nan kai bayani ki ya bebe yau idi shara lokacin albani ko ga kaida mu ko ne lake sunna ne ga yakin yo Imilatu sahaba ji ibu aya na ga man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla aya ne ga ga man yushaqiqi rasul ai wa man yukhalifu rasul wa daga ya nabi ba sallallahu alaihi wasallam wa Allah tuba Waye yattabi ghayra sabilil mu'minin wace ke da mi tu fahimta ndo cin na jiye mu'mini jana ziji so ko jiye mu'mini ja aya nabo sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'mini farko jiga no wada ga fahimta ndo cin la ko wa ndo cin implement da dino umaji be fahimta ya no walli ma ta walla a ga wuce la safi umma fe le ga ko kin ga ibnu kasir ju fasala ganno walli ma ta walla yan doro ya zaga lagwa sai bidiya na agu safi wa fe le ga ko buta to ngala iza ga gada bidiyo aguzo guzo tuba jo e bona wani lele ga e guru wani jo ngala ga bidiya di atsari ga to lefi zai finge da ya cina wazo ga tun na gya mutu ga lalle uge ga na kun ga aya ba ko ga ban bare so ko ya mai azikin tuba ji amma dan bidiya bal wani lele ga wata biyo mun ta kwabu waga hankali tusa shi man shi ka ta lele ne ji sada ne gi bai fere muddatu kafa sarafati ujiware amma ya boye nuke tuna wele ga yi yade na ga na tsoye ji da ne ga ta ni so kodi wugin na ji ba a dabi umade to ya ite ne ta tiwo ba e wona bidi ha fedu nga lawa nga teso man na ga wele ga mayo sai na ji so kwa ya bai tin ya boko ji na ta ci na ga ta ja bedda man ji so man ya tsoji bai ne ga gin na je wa ga ya tsoji bai ibn doro abin ga shi na ga soko ga annabi ga yin tsoji ma wa wata dalili mai ba amfani zai ji ji boko fita ce man ce wannan afan gaskiya go na dai shashe da bidiya ba wa wuce za bi yin bidiya je jin bidiya ya wa amma ka dan boko ga je zai wai she na eh je da be sunna ya ibn kokarin man da na ja tun zuma gure mu shebe ci je na man wuce ga wai waza sokuti beke ya chini hadisi ya gboro wai ba zaye tiyan man katala katila na biga zandoro na gaya za wufili kona lahu alaihi bayina wuci ibe rina falahu salabuhu indoro na wagatsu na kakpace zai wuna a na biga wajen lalliyawai dukiya sun fi dufan bo kiwo ya ɓata wajen lalliyawai abu kata da ansuwa daga kala ha salatan zuguta na bi gagan nan wadda ga zawu endoro na ganye zawu ce nan shari'u lajin halalle yawai salamatu ya giya akwa radiyallahu anhu ga ga atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ainu min al-mushrikin annabi rida da nan doci da noyo ya mushriki ji wa wa fi safarin annabi tun da na wuce na annabi da zaukanga fajalasa inda sahabi ya tahaddas annabi ta fe dugin bai sahabuji fe baza thumma fatala faqala annabi sallallahu alaihi wasallam itlawuhu waqtuluhu Allahu akbar ainun nga CID yan nga biyu, ba annabi sallallahu alaihi wasallam CID na ma tututu ta ce mushriki rubu fe biyo ji bincike yana anabi dan baku bana anabi madazan kanga idan na liu na saidi na ofin agogo abici saba ji femu yadda na wani bici na anabi fe ga otulubu ida wuza ya gude ma waktulu yiwu fakataltu salama ya gina akwa ga yiwu za imude imuwu fana fana ni salabuhu mina da diyon wace wuna annabi ga yan doro annabi ga sun bi wani wani jikin ya wa je yemi no le hadisi ne ya yana yi kayan ba na kago na yuwa ga wade ga za deta ci mushriki jo ina ga sun bi wani wa je yo riwaya ndo chonga man katala raju za ndoro ga za wuta ci kafiri jo na kayi wa je yu bayani ndoro na kafirin na gajin mallaka wuna wa je yu bugo ainu eyu ga aljasus aljasus ga yi wa dudu giza ya musulmi shi na walada ya kafiri shi na to hadisi bai ya gikini ina na wuga yi hadisi ya kpau ba ce tugutsu a yicho an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qal ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyata ila najd ga nabi sallallahu alaihi wasallam beto sariyatu zai yi sariya rike daga da sariya gani bai gazuwatu sariya ngai soja na janabi tun lokuda mutum wadda bu biya yana gazuwatu ci na mutum lo biya yana amma ga waga kun kica kayan kunci gazuwa ya farko musulunci ba waga gazuwatu la'abawa. e kuyin al'abawa e kun wuce amzan da giya nabi sallallahu alaihi wasallam waga latuta ya e in ji badari kun farko kin do sheka lufe mi gana amma badar gata yi tula ji faru mun do ci gaga zotla buwa inna ya kunyo na kube ji faruwa amma shiri kun jina badar gata yi na tula na bai ku dazan qur'anu ba zai tiyan ya kun chono ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai soji uji tutun da kin ya najd fakharajtu fiha abdullahi sayyidina umar gami so da mini zai ji lokudan na wannan fa sabna iblan wa ghanaman ida de nasara kunno ibuna idira kunji nan gishi fa balagat suhmanuna sinnai isnai ashara ba'iran ga na yi robo yankunci logwayi na wujira rakun gobe gubai ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا يمجينا قاتا يتوى نبي راغن بكي ها راكنيني ni so sariya wunga yi jaman da cimini soja jo eh, daga jaman gutsun lo kpewuba eh, wikin ya kpewuba eh? da gúgí eda guba kpawuba ole wale kpako guba gane kpawuta ci kpako eda guta kpaguni ci kpako eda guni 800 na wani kpawutun ci kpako kpako eda gutsu bogo soja na na biga tunda kuta daga zagutsun lo za kpawu ba daga yi gan sariya da zagutsun lo 400 annabi daga kunda kunda mutum da ba ngala ole ne wugwa ga wuce na ga na rakun na tozandoro gobe guba guba yana Allah ninni a nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a juga ba su kowa buga bayani a giki ne ta al'amarin jihadi na yabe bai na bu gurgudu ni gbana social barkudu bai ga bici na tsoci fagen bai subhanaka la hama bihamdik ashara la ila illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik to jama'a kafi